sabanin kowace shekara da al'ummar musulmi kan taru a filayen bakon idi bayan kammala azumin watan ramadan domin gudanar da sallar idi kamin daga bisani azzi zuwa shagulgulan sallah a wannan shekara mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ya ce za a gudanar da sallar idi ne a masallatan juma'a ya furta haka ne sa'ad da yake tattaunawa tare da uwayen ƙasa 86 da ke cikin jihar Sokoto dangane da abin da ya shafi sallar Idin da kuma wasu batutuwa na daban. Ya ce su gargaɗi jama'ar su da su kasance masu biyayya da wannan matakin da aka cimma. Ya ce wannan al'amarin haka ne za a yi shi a jihar Sokoto da ma wasu jihohi na ƙasar nan. Ya ce wannan na da manufar ganin cewa an rage cunkoson mutane wuri daya domin kauce makama da cutar nan ta coronavirus. Eh, ana ta mangano akan sallar Idi, sallar Idi ta bana. to mu matsaya kano da sauransu ba za mu je haƙon idi sallah ba amma za mu idi mu a mun da muka saba wanda ka goya ma jama'a ku da ke kauyuka da garuruwa kada a yi a kada a yi tururu a sakwato a ce za a zo a yi hawa ba a hawa ba a jawabi za mu je kawai misalla idin mu raka a biyu nan masallacin sa tumsi muhammadu bello kamar yadda muka saba zuwa muna yi muna jumu'a mu zo kawai mu raka mu biyu mu shigo cikin gida gwamna ya biyo mu ya gaishe mu minti biyu daga nan ya koma ba wani hawan idi ba wani hawan ba wani jawabi ba wani hawan dawakai da sauransu da Kano da ko ina haka an kai matsaya mai martaba sarkin musulmi ya kuma yi kashedi ga jama'a a kan cewa kada su ɗauka cewa ana yunkurin hana sallar idin ne wannan matakin an ɗauke shi ne domin kare lafiyar al'umma ba wai hana sallar idin ne aka yi ba to sallar idi ba dole ba ce don kada a fara maganganu cikin gari an hana idi ba hana idi ba ba hana idi ba sallar idi suna nan ko cikin kana yi sallar idi ku je ku rubuta tafai. ya jawo hankalin uwayen kasa akan ci gaba da kokarin da suke yi wajen ganin cewa an dakile yaduwar cutar nan ta coronavirus da yake gwamnatin jihar Sokoto tsaye take wajen tabbatar da hakan to ko ta yaya jama'a suka ji da wannan sabon sauyin da aka samu na gudanar da sallar idi a wannan shekara sunana Jamila Abubakar ni ni ga ra'ayi da kuma abin da na hanga za a mahi cinkushewa a masallatayen juma'a bisa ga masallatayen idi dalili ko shine lokacin zuwa sallar juma'a da ake zuwa yawanci mata da ƙananan yara ba su fi zuwa ba a sallar juma'a amma lokacin sallar idi mata na zuwa ƙananan yara na zuwa a tsofaffi na zuwa to wannan shine zai bada tabbacin cewa za a mahi cunkushewa in ma ana kokarin a yi social distancing ne da ake magana ni ba sai na faɗi sunana ba abuna wanda ya shahe musulmi Waɗanga abubuwa da aka ce za a yi sallah a masallatayin jama'a to ni a fahimta ta abin da lura lura eh, yawancin koso an ka ce yana haddasa waɗanga abubuwan da an ka ce ilmantar lafiya suna bayani a kai. To in dibi irin wurin idi wuri na fallau to irin masallatayin juma'a kuma wuri na dan karamin wuri kila da mutum dubu su waɗanda za su sallar idi sun yi waɗanda za su sallar juma'a yawa gaskiya sai in ga barin a yi idi kamar zai yi amma kuma tun da shugabanni su sun taho sun ka ce ga abin da an mayata mu biya mu kai. Sunana Muhammadu Sirajo Balarabe. ko da cutar da ta shigo muna bakwar cuta ta sannan kuma ah, ta kama mutane iri iri daban-daban kuma idan kai ka haɗu da wanda ya kamu gare ta to kai ma mai yawa na haka to wagga maganar da yayi in an ka dibi wannan bangare kuma gaskiya eh, magana ta tana tasiri Muhammad Nasir murya Amurka a Sokoto Najeriya